amma arafat kuma sai na makani da kuma dawo na kai sun da dan da nan akwai falala da ta nan sai falala hamsin da biyar kan munajji ya rubuta hamsin hamsin na falala biyar wato hamsin da biyar na falala rana asma ba rubuta amma ba daga ciki guda ba rubuta daga baya ba daga cikin hawan da ya kawo guda hamsin da biyar a kan kwanan rana arba don gaba ɗauki guda hudu za su yawa kuka da ruwa na farko Allah subhanahu wa ta'ala wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaqta Allah shi ke halitta kuma shi ke zabi Allah ta'ala da ya tashi ya halitta sannan sai ya fifita sannan ta fara goma ya shi da ya tashi halittar mutane sai ya halitta a Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kowa daraja cikin mutane ya halicci mala'iku sai za ka haka da Allah ya duniya sai maka daraja sannan da ya ɗakuna sai ɗakin ka'aba kowane ɗaki daraja haka nan kuma a wannan rana sai Allah ya sanya wannan gurare guda goma waɗanda ake aiwatar da ake hajji a cikin su gurare goma ne ko manasu ko abin da Allah ya kafa domin a ga aikin hajji guda goma ne na farko akwai shi ɗakin Allah wanda ake kewa shi wajen ɗau kudin baitin a ce da akwai alhajirin aswad wanda in ka sumbace shi allah zai masa harshe zai masa ido zai masa baki zai ba da shaida akan ruwan da ya sumbace shi rana biya sannan akwai na uku shine Habib. wanda hakim din nan shi ake kira ko hijir ismail amma hakim din ya fi shi ne ɗan wannan ah, ɗan ƙawanya ko da'ira na gini da ke cikin ka'aba wanda shashinsa rabuwar shashinsa yana cikin ainihin asalin ka'aba ne domin ya samu ya shiga nan gurin kamar ya yi sallah a cikin ka'aba sannan na hudu ne makamu ibrahim Allah ya ce wattakhidhu ne makamu ibrahim musanna ko wattakhadhu domin bayan makamu ibrahim da ake yin sallah na biyar ne safa da marwa wannan dutse da ake hawa shi ma yana tarihinsa na shida ne muna inda muka zo hmm. na bakwai ne arfa wanda za mu je gobe na takwas shine muzdalifa wanda za mu je a yi wato kwana a can sai kuma na goma shi ne jamra wanda tara shi ne jamra inda za a je a yi wato jima waɗannan gurare su ake kira a wani azin sha'adar Allah ta ina hannu su ne sha'adar na addini wani gurin za ka ga aje wani gurin a wuni wani gurin a kwana kowanne akwai abin da Allah yake so a yi a kullum to babban daraja shi ne Allah ya keɓanta wannan rana a cikin kwana da liku da sittin da ake da shi na shekara babu wata rana da take da daraja kamar ranar arfa kamar da babu wani dare mai daraja kamar dare da yake kadar da babu wata rana mai daraja kuma kamar ranar arfa sana abu na biyu Allah ta'ala yana tsinkayowa a ranar yana saukowa a ranar saukowa da ta dace da shi akwai nuzulin ilahi wanda yake yi duk lokacin asuba akwai kuma sauka da Allah yake don ya ƙara wa bayinsa daraja da kuma ranar wanda hadisai da yawa sun tabbatar da wannan sannan abu na uku lokacin da Allah ya halicce mu mala'iku sun ce a alu fiha man yufsidu fiha wa yasfuku dima'a wa haru yusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak ala inni a'lamu ma la ta'lamu da lokacin da jama'a suka bar masu mulki suka bar harkokin mulkin su yan kasuwa suka bar kasuwancin su kowa ya bar sana'arsa ya ba aikinsa ya bar jin daɗinsa ya bar iyalansa ya bar garinsu ya bar ƙasarsu wani daga nesa nesa wani daga nesa mafi kusa wani a ruwa wani ta ruwa wani ta sama wani ta ƙasa aka aje komai aka zo aka taru kuma sannan duk wani alama da zai nuna kwalliya an ciccire shi ba wanda ya sa shadda ko lesi ko boyel babu alfaharin kayayyaki wannan din sai Allah ta'ala yake wato nuna mala'iku wato abin nan abin da ake kira mubaha wato yana jin yana alfahari da mu kasancewa mun ba komai mun zo mun taru saboda shi sai dinga ce mala'iku ku duba bayina duba bayina sun bar komai sun rabu da komai sun taho da gurare daban-daban sun zo sun haɗu a inda nace su haɗu da haka mala'iku na ku zama shaida jinna ya yafe musu gabata babu wata rana da za ka yi addu'a a duk kwana 360 na shekara babu wata rana da za ka yi addu'a mai saurin shiga mai saurin tafiya mai saurin karbuwa kama addu'a da za ka yi a rana arba za ku ga taki ake wa Allah an an yi taki an yi taki. la ilaha illallah wa la sharika la lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sai kuma ka daga hannu Allah bukata ta Allah damuwa ta Allah ciwo na Allah ta Allah gafararka Allah jin Allah rahamarka Allah duniya Allah lahira Allah duka Allah mu gama duniya lafiya Allah matan mu kai musu albarka ƴaƴan mu kai musu albarka ƙasar mu kai mata albarka ko mana da bala'i iyayen mu masu rai Allah ka sa mu da su mu cika da imani wanda suka rasu Allah ka kai rahama kabarin su ka sa su gama ka sa su haɗu da rahamarka da jin ɗanka ce ta roƙo ya fara daga kansa ya tsallaka iyayensa ya tsallaka musulmin duniya madanin ce rabbana gafirli wal walidayya yawma yaqumul hisab Allah ni kai mun gafara wa iyaye na gafara da kuma sauran mu'minai ko ina suka kai musu gafara wannan addu'a tana da muhimmanci a wannan rana bayan kasancewa ta zababbiyar rana kasancewa ta Allah yana san kowa yana alfahari wa mala'iku akan mu sannan abu na hudu kuma addu'ar da ake yi a gurin ana yin addu'a sannan abu na biyar yana nuna maka alam tashin alkiyama yawma shi shine Allah ya ce la yajma annakum ila yawmil qiyamati la rayba ba zuwa alƙiyama sai an mutu in an mutu za a wa mutum wanka a masa sallah a sa masa likafani a bude shi akwai alhajin da ya mutu rana arfa da ya mutu rana arfa aka ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ku yi masa wanka Ka ku sa masa turare saboda har yanzu alhaji ne Ka ku rufe masa kansa saboda ba a rufe alhaji kai ita gawa arfa ma ta bambanta wanda ya mutu a filin arfa ko ya mutu yana aikin hajji to shi gawarsa ma abin sauran abubuwan da ake gawa shi ba a masa ba a sa turare ba a rufe masa kai sai ce a je a binne shi a haka domin zai tashi a gaban Allah yana lambai kallahumma lambai ana tashin sa kiyama kawai abin da zai fara tunda yana tsakatar biya ya rasu sai kawai ce labbai kallahumma labbai to wanda ya tashi a lahira ya ce labbai kallahumma labbai yaya kake ji yasa ya ce fa inna hu yuba asu yawmal qiyamati mulabbiyan za ta shi shi ranar kiyama yana cewa labbaik allahumma labbaik Tun ga wannan darajojin ne suka sa muka bar komai muka taho wannan guri to mai da hankali akan amfanuwa da waɗannan abubuwa kusan guda biyar ko shida a takaice waɗanda suka shafi wato wanda raga muku hamsin da biyar aka kawo amma waɗannan su ne muhimmai to me sunnonin wannan rana a tartibin aikin ta farko dai za mu kwana a nan yanzu da yadda yake za mu isha za mu kwanta mu bacci idan mutum ya kwanta ya bacci an tashi an yi sallah asuba za a ci gaba da addu'o'i har sai an ga rana ta fito idan rana ta fito sai kuma a tafi zuwa arfa in an ji arfa mutum yana son ya bacci ya baccin sa yana son ya huta ya huta saboda lokacin arfan bai ba har sai zahar ta yi neman zai zo to kafin ka banna an so kai wanka ne abu na farko na farko dai ka kwana a nan ka bari sai rana ta fito na biyu kafin ka tafi kai wanka amma wajen wanka a kula ka a sa turare inda har yanzu kai akwai abubuwan nan guda goma wanda muni bayanin su waɗanda suka haramta ga alhaji kai har yanzu in ka ɗaya daga ciki sai kayan karabu na a kiyaye waɗanda abubuwan guda goma daga ciki akwai yanke farce yanzu a haka ba za ka yanke farce ba ba za ka haske gashin kanka ba a yanzu haka ba za ka yi wannan ba ba za ka shafa turare mai kamshi ba haka duk wani abu mai kamshi ma in ba irin wanda aka sa kanshin kawai dan na kaha irin wanda kamar za ka wani sabulu za a dan sa masa dan kamshi haka amma irin su turaren wuta su turaren fesawa duk ba za ka ba za ka karya bishiya haka ko ka bishiya ka karye a cikin harami ba sannan ko ba za ka yi farauta ba ba za ka sa hula a kanka ba ba za ka sa ɗinkakkiyar riga ba ko ɗinkakken wando ba abin da kawai aka yi maka sauki abu biyar ne za ka iya sa gilas za ka iya sa agogo za ka iya sa zobe sai kuma dan guzurinka da za ka ɗaure kuma mm. nan ka ɗaure shi babu matsala sai kuma a ce watakila lema saboda rana waɗannan abin guda biyar an yi sauki to ana iya su amma wadancan abin guda tara dole mutum ba za ka nemi aure wani ya daura maka aure ko ka daura auren ko a daura maka ana cikin wannan yanayi ba za ka yi waya gida ka ce ya amaryan nan in an shirya da Allah ki aje a dauro mu aure ko kuma ka aure ba ko aura ma ba ko ba za ka je ka runguma ta ka ba yanzu haka kuma sannan in ka sadu da ita haji ma ya lalace waɗannan su ne guda goma waɗanda ainihin suka shafi wanda yake cikin harama da aikin hajji to har yanzu wannan dokar tana aiki har sai ranar goma ga wata dokar za ta fara raguwa to kun ga ashe kenan ka tashi za ka yi wanka shine sunna ta farko ka bari rana ta fito sannan ka yi wanka in ka yi wanka sai kuma mutum ya tafi yana talbiya za mu ci gaba talbiya labbai kallahumma labbai labbai kala sharika laka labbai har a isa filin arfa na isa filin arfa mutum ya samu ko bacci zai ko huta ko karatun qur'ani zai har ya jira lokacin sallah ta yi lokacin sallah Iman zai zo ya mana kudu ba za a kira sallah kiran sallah daya saboda sallah biyu za a yi amma kiran sallah ɗaya za a yi za kuma a tayar da ikama guda biyu kiran sallah daya ikama guda biyu idan aka yi wannan sallah za a yi ta raka'a hudu ne a zahar biyu da asar biyu za a yi jam'i jam'u kadim ba jam'u ta asir ba ma'ana lokacin azhar yayi za a yi hada azhar da asar sai dai shi wannan kiran sallah ba a yin sa sai an gama ma hudu ba ita wannan hudu ba za a jawo hankalinmu ne duk musulmin duniya kan haɗin kai akan san juna akan tauhidi akan bauta Allah akan neman da Allah ya mana ta musulunci akan waɗannan ake yin hudu ba in an gama wannan hudu ba za a yi sallah raka'a biyu a zahar a karatunta ko da ta dace da juma'a gobe za ka ga karatun a goye za a yi ce to ina juma'a juma'a ita ma ta bi lissafi in juma'a ta haɗu da arfa to wanda suke filin arfa su ba juma'a kansu mm. za su yi azahar ne raka'a biyu kuma karatun ta a boye kuma a tashi a yi la'asar guda biyu ta ma karatun ta a boye amma sai an yi kama tsakani kun ga sunonin suna tafiya daga nan an ba mutum dama da an yi sallan nan da ka samu kuma ka shagala da ambaton Allah ka shagala tasbihi ka shagala da tahmidi ana so mutumin da zai tsaya a wannan lokaci zama ya alwala kuma ya fuskanci gabas lokacin da kake addu'a kai alwala ka fuskanci gabas amma ba sharadi ne sai ka tsaya da na tsaya haka ba kaka da an ce tsayuwa arfa ka ɗauka dole sai a tsaye a kwance kana ambaton Allah a zaune kana ambaton Allah a tsaye ko ka tsaya ka zauna ka huta ka miƙe duk za ka iya yi kuma ambaton Allah nan da aka ce wanda aka fi so shine subhan la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu hamdu ala kulli shay'in in kai da yawa kai da yawa sai ka tsaya ka huta kuma ka canza zuwa ga salati istighfari da hailala da addu'a sai ka sake koma kan wannan kai tai kai tai kai tai sai ka sake juya kai addu'a kai tasbih kai tahmidi haka zaka ce wannan ya fiyawa saboda taki ake wa Allah da girmama shi haka nan haɗi zuwa ba wanda zai bar gurin nan har sai rana ta faɗi idan mutum ya bar gurin rana ba ta faɗi ba ya aikata laifi kankarar laifin nan sai ya yanka dole ka tsaya a gurin har sai rana ta faɗi wanda ya bar gurin na rana wata faɗi ba ba wanda ya tsayo arfa ya yi tsayo arfa amma ana son ka haɗa rana da dare to kai sai ka samu rana baka tsaya dare yayi ba kaga ka yi tsayuwa arfa amma iya rana wanda ake son tunda ka shigo da rana ka bari sai dare yayi to kuma anan idan mutum ya tsaya a rana kadai bai bari dare yayi ba tsayuwa arfansa yayi amma sai ya yanka saboda rashin jiran dare sabanin wanda ya makara bai shigo ba har sai da dare yayi ɗauki wanda bai shigo ba sai da dare ya yi in ya tsaya a daren ma ya isa kuma tsayuwa arfan nan za ku ga ana ɗauko marasa lafiya ana zuwa da su saboda ko karyewa kai ko rauni ka ji zo a yi kokari a kawo ka wurin nan kafin don ka samu tsayuwa arfa wani abu an kashi a gadon rashin lafiya wasu ma ambulance ake kawo su wasu ma idan ciwo ya ciwo ma ba za su iya sauka ma ko ta jirgi aka wuce da kai ta kan wurin ba yi tsayuwa arfa a wuce da kai ta jirgi ma malamai sun yi fatawa cewa da niyan hajji ka zo daidai gurin cewa nan ne sai cin arfa sai jirgi ya wuce tare da ka tsaya to wannan dan wucewa da aka yi dan titin nan shi ma a cikin arfa yake saboda ta iya yiwa wata rana zamani ya kawo a haka bisa malamai suka duba yiwuwar haka sannan arafan nan tana da iyaka akwai iyakanta ta gabas akwai iyakanta ta yamma akwai iyakanta ta kudu akwai iyakanta ta arewa waɗannan iyakoki yanzu an hutar da mu ba za mu iya gano iyakokin ba amma an sassa mana alamomi za ka ga an sa ta arafat stand from here ka ga nuna maka kakai ta waje ya zama kana ciki kakai kaka zama kana waje lokacin da kake a gina ɗin arfa to wannan su ne mahimman abubuwa na ranar arfa ah, a cikin waɗannan abubuwa guda hudu na farko akwai kuma makaruhi guda biyu abinda ba a sanya a filin arfa na farko ba a nafin ba a yin na kada ka je kai nafula, kaga an yi azhar an yi la'asar ka tashi ke ta nafula, ba a yin nafila kwata kwata ruhi ne sannan ba a yin azumin ranar arfa kuma ga wanda yake filin arfa ga su ibada ne da sallah da azumi kun ba shari'a ba da za a ce azumi ga wani ya zama ruhi, sallah ta zama ruhi ga wani amma wanda yake wajen nan baya yin aikin haji shi kuma an so ya azumi za a kankare masa zunubin shekara biyu kai kuma da kake ciki ba a so kai azumin ba wanda ko ke waje saboda kai ladin da kake samu ya fi karfin kankarar zunubin shekara ne wannan sauran musulmin duniya ne Allah ya musu suma ni'ima kada arfa ta wuce ya zama iya masu filin arfa ne kawai suka amfana ya zama mu da muke filin arfa idan Allah ya karba to zai dawo da mu kamar ranar da mahaifiyar mu sauran musulmin duniya kuma na kasu zauna haka baka samu damar zuwa ba sai aka ce kai azumin arfa za a kankare maka zunubin shekara ɗaya da wuce da kuma shekara ɗaya mai zuwa kaga akalla mutum ya samu sai azumin nan wannan shine a takaice abubuwan da za su faru a filin arfa a zan gayyato malam samin da ƙara fito da wasu abubuwa sannan sai a ba da dama a yi tambayoyi zo malam ka zo mana ainihin umarni ake ba a kara makalla da shugabanci ni nake na ɗari nake cirewa malam samin ka zo za ka zo kai ƙarin bayani abin da zan ƙara a kan abin da malam ya faɗa to Allah mutanen mu a gida ku sanar da su falalar yin kun manta kenan ku gida falalar da karaba sa da alkhairin azumtar gobe ranar arfa kar ku damu da cewa a ai ranar juma'a ba a yi azumi eh idan kana dan tana juma'a ko dan tana asabar imam ahmad an tambaye shi ke cewa kai azumin ko da juma'a ne kai ba juma'a kake ka asirta ba filin arba kake so ka saboda ka gaya ma yan uwa a gida ɗaya kenan na biyu mafi alkhairin addu'a a gobe ita ce wancan addu'a la ilaha illallah wahdahu la sharika la hazwa karshe to wannan bai tsaya ga waɗanda ke filin arba ba kawai dan cewa yi mana addu'ar arfa bai ce wanda ke filin arfa ba saboda ka yan uwa a gida su ma a sanar da su su ne ta wannan addu'a saboda alkhairin da

amma na san ma ta wurin da suke da wurin kowa ya san malam ba ko bismillah a ah, shek malam saminu ah, kajir malami ne ah, a jihar kano kuma yana gabatar da bayan majalisi da yake da shi da limanci da yake kuma yana jagorantar bangaren addinin musulunci a wasu rukunan gidajen rediyo ko guda uku guda uku waɗanda shi ke gabatar da program na addinin musulunci daga ci akwai tarihi akwai koyar da aikin ibada da sauran abubuwa da suka shafi malami ne kuma ɗan jarida kuma limami ne kuma malamin islamiyya ne kuma malamin tauƙiya ne a aikin hajji da ya haɗa da malam kara mana bayani wato ala kullu halin bayan Allah umarni ne na malam amma banda umarni na malam ni ban ga abin da zan ce ba a bayanin da malam ya mana Allah wa ta'ala ya saka eh. musu da alkhairi ba a cikin maganganun da malam ya faɗa akwai abubuwa guda biyu da nake son mu daɗa jawo mu a kansa abu na farko a jawabin malam Allah ya saka masa ya gaya mana nan nan mu da yake yana cikin da yawa mutane idan an ce harami sai suke ɗauka kamar ginin masallacin da yake kewaye da ɗakin Allah shi kaɗai shi ne iya sa harami ba kuma shine harabi ba malam yayi mana bayani mala'ika jibril Allah tabaraka wa ta'ala ya turo shi yazo ya nuna wa annabi ibrahim wannan iyaka to nan muna dinnan tana cikin wannan iyaka dan haka duk alfarmar da cikin garin maka yake da shi nan yana da shi kakka yadda ka bata lokacin ka kunkaka a wannan lokaci a cikin wannan kuri ba tare da wani abu na ambatan Allah ko na ibada ba Allah tabaraka wa ta'ala yana gaya mana inna shaytana lakum aduwwun fattafi zuwa akuwa shedan maki ne a gurin kurke shi a matsayin maki yanzu nan sai ya biyo nan yar wayan nan ta hannu sai ka ga idan ka shiga yanar gizo gizo sai ka yi awa biyu kana ta ta kana ta shirme ba wai kuma ina nufin duk wanda ya rike waya kamar yana shi a'a ko da qur'ani ne a cikin wayarsa ya buɗe na karanta amma dai ala kulli halin muhim malam ya ji hankalin mu. wannan sarari yana cikin harami harami ne wanda kuma bai kamata mu ɓata lokacin mu a cikin wannan guri ba ba mu ci gani ba wannan guri ba Allah ya saka malam da alkhairi sannan abu rana ta daraja ranar da Allah tabaraka wa ta'ala yake gafartawa bayi da yawa ranar da Allah yake yanta waɗansu daga wuce mai da su aljanna ranar da Allah yake gafarta mana ranar da Allah yake karɓar tubanmu to wannan rana tana da muhimmanci kwarai da gaske wajen mu kula da ita malam ya gaya mana ta an samu haka suke yi da sun yi wannan zikiri sai su addu'a su addu'a sai a kuma yin zikirin sai a yi addu'a a addu'a a yi waɗansu azkarin sai a yi wannan zikirin har lokaci ya wuce a jawabin malam kuma na ɗazu ya gaya mana wurare da ake amsa addu'a abdullahi dan abbas allah ya kara masa yadda ya gaya mana ranar arfa tana cikin wuraren da ake amsa addu'a har ma ce abdullahi dan abbas ya faɗi wata magana mai ban sha'awa ya ce sanda aka yi aikin haji da annabi yana bayan ma'aikin allah duk inda ya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ɗaga hannu ya nace da daga hannu a gurin to shi abdullahi dan abbas sai ya na wannan guri cewa yana daga cikin gurin da ake karɓa addu'a to ranar arfa manzo Allah da ya daga hannunsa saboda roƙon Allah da daga hannun yana kan takowarsa kasuwa har sai da ta kai haraminsa da ya daga hannun ya buɗe har sai da aka riga gano farin tsakiyar hammatarsa mai albarka har ma kuma da aka larra kuma sa ta fadi bai saki wato eh, eh, hannunsa guda biyu ya ɗauko ba a'a ɗaya hannun yana sama da ɗaya ya sunkuyo ya ja akalar don ya nuna mana ne muhimmancin miƙa hannu wajen roƙon Allah a gobe insha Allah ta'ala to wannan shine ne ɗan abin da zan sake maimaita mana addu'a ba malam Allah ya saka da yanzu na ba ku bara dama na ga muku gurare guda shida eh. na sirrin aikin hajji inda ake amsa addu'a guda shida wanda ba su ji ba wani balidu shahidu min kubul ba wanda suka ji waɗannan gurare da na lissafo guda shida wanda abdullahi dan abbas ya faɗa cewa inda annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a to su ga waɗanda ba su ba wanda ba su ji kuma suke bukatar a maimaita sai a maimaita tunda nan eh a maimaita to aka sake maimaita eh bayan sallar isha ko eh. a bar Eh. a bar maimaitawan na lokutan nan guda shida da ake amsa addu'a wanda a lokacin ya dogo addu'a a bashi sai bayan isha insha to Allah sa ka da iya yawa da zara an faɗa tun ba alƙalami sai ka ɗauka wanka gobe sabulu kwarai amma mara ƙarfi mara ya Assalamu alaikum. Kamar saboda cika da mutane suke a iya shafa mai. Mai? Eh. Barai. Ai ba cika shafa mai ba karma. Eh. amma kaka zo da irin wanda hajja ta zuba maka Allah ya kara lafiya <laughs> aka da sallah maimakon za ko a zaune ko a wani ya yi dauɗa wani ya yi jihuri wani ya gaji da ta wanka ba su hamsin zaka amma shi wancan na gobe na fita ne na fita filin alfahari yana cikin sirrorin wanka na sirrori in za ka tafi filin alfahari ya wanka amma da za ka ga wannan waka yi wanka kuma za ka ban nan da za a alfahari ya wanka alamun bawon kan na gobe saboda dama makarfi mutum ya yi duba a kasan ita zama wato abin da ke faruwa shi fa ita fa ba ta fara zo bayan jawabi duk wannan lokacin da muke ɗauka duk na tafiya ne da bari rana ta fito ma za ka je ka samu arfa ko dare ne masu shiga za ka samu kai in jaba ba alfitin ne yake so na goma ga wata ba duk lokacin arfa da ta yi kuma ana kokama ka koma gefe an gama sai ka je ka almuhim zai gaban nan gurin kafin zawadi, ya zama zawali ya same ka a cikin arziki kuma ka makara ma sai da zawalin ya rayuwar ta fara da kaje sai ka shiga cikin lissafi a sami masu aita ma shi da wasa na mata ka hana su sa niƙali amma masu saboda kura wani yana da kura yana ɗaukan mura wani yana da asma wani shi za a ba wani shi zai bayar wani ko ba ya son kura kaga wannan shi larura ce ta sake sake to Allah ya kai mu Allah amsa mana a rufe a rufe a rufe a rufe a karon subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu